أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد قوى بسكي سورارا ولكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشيدني قوة shawwal hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da sha ashirin da tara ga watan biyar shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami ta ƙi da hilali mai suna alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya wannan ita ce halka ta ɗari da uku a satin da ya gabata ko halka ta da ya gabata mun fara bayani akan abin da ya shafi ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kazatan mutane su haƙuri zan sake dawo da odiyon su ji sannan in ɗora bayani daga inda zan ɗora kafin nan jiya na yi magana na ce duk wanda kuka ji yana kiran wasu mutane yana ce masu wahabiyawa to yana nufin wasu mutane da suke rike da alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata su yake ne kamar yadda mutanen makka suke kiran annabi da sunaye daban-daban wani wajen su ce a satirul awwali na kataba hafa hiya tumla alaihi bukuratan wa asira wani dai su ce masa sha'ir wani ne su ce masa kaza haka suke faɗa wani ne su ce masa ya yi hallari ne zula ilaihin zikir in naka da majanu idan ko mutum ya ce maka a'a akwai wata jama'a sunanta wahabiyawa wannan ba suna ba ne da shi ya kirkire shi to ya faɗa maka wani littafi ya zo ya ga ta'arifin kai ma ka je ka karanta ta'arifin sannan me ya aƙidin wahabiya wannan da ake faɗa. Saboda muna faɗa cewa ƙarya ne Muhammad bin Abdulwahab abinda ake faɗa a kansa ba gaskiya ba ne, duk wanda zai lizinta mana magana ya ɗauko daga littafin Sheikh Muhammad bin Wahab. Wannan littafi da na zo ina karantawa ta ƙi gini Bilali. Mutum ne da ya yi ɗariƙa sun yadda ya yi ya batta, sai ya zo yake cewa ga abu, yanzu kawai abu ɗaya ne ya rage. Mu yanzu idan wani ya zai ce akwai abu kaza a littafin mana sunna, haƙƙi ne mu in ya tabbata abin da ya faɗa akwai sai mu duba in akwai bayanin da za mu sai mu don haka na san akwai masu karatu da masu rubutu da bincike cikin malaman ɗaliku abinda ta ƙi jinin ya faɗa yake cewa akwai a akwai a jawaharin ma'ani ɗaukar littafin za ku yi ku bi shi duk maganar da ya ce akwai kuka ga babu ku fito ku duna wa duniya karyarsa shi ma haka ya kamata ku yi maganar da ya ce haka take in a gurinku ba haka take ba ku ku fito ku wa duniya bayani ku ci maganar nan da take jinin ladi ya faɗa ba fa haka take ba fa. ke nan ba akwai masu rubutu wanda Allah ya hore masu alkalami suna iri akwai masu bayani kai ma kana iya ɗaukar littafin kasa a dinda ja maka bakin kana fassara duk gabar da aka zo ka ce to a tsaya nan wajen wannan maganar da take jinin ladi ya faɗa bai fahimce ta bane ga yadda take ko wannan maganar da ya ce akwai ta kwata-kwata ƙarya ne babu ita a cikin limahu ko jawahirul ma'ani ko mun yusul murid ko ya faridi ko ya farida ko alifadatul ko kaza ko kaza haka ya kamata a yi abu na biyu a wannan littafin al'aqidatu sahiha ne na Malam bakar gumi ko kuke faɗa cewa muhammadu gali shehu tijjani ya faɗa masa aka ce masa a yi ku a leka? za a yi maka karya kuwa ya ce e za a man ƙarya da haka ya ce a ƙila an ne shi'an in an ce na faɗa abu in ji shehu tijjani ya ce ne bi ni shari'i ku auna shi da ma'auni na shari'a abin da ya daidai ku ɗauka abin da ya saba ku aji shin bayan annabi ya bar duniya da shekara dubu ɗaya da ɗari wajen biyu a haɗu da shehu tijjani da annabi ya ɗauki ɗari a ya bashi wannan maganar muna so a ɗauko ta a sa ta a mizanin shari'i wannan shi ne sannan ya kamata ku gane mizanin shari'in nan mizanin shari'in nan ya kamata ya aiki kan duk wani malami na ɗariƙa ba kan shehu tijjani kaɗai ba ya aiki kan shehu ibrahim kan duk wani malami na dalika duk wanda ya faɗa magana a auna ta a ma'aunin alƙur'ani da sunna to zai na so mu ɗauki maganin cewa annabi ya dawo daga duniya bayan shekara dubu ɗaya da ɗari kusan biyu ya ba shi wuta na ɗariƙa wannan maganar da aka faɗa mu ta a sata a mizanin shari'i ina buƙatar wannan jama'a waɗanda suke sauraron mu ga littafin al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a na mala bakar gumi mala bakar gumi Allah ya ji karsa da yana fassara ayan wattaba umma ta tilshiyatinu ala mulki sulaiman da ya kawo sai yake cewa fa haula mithlu al-asatir allati yaktasibuha ulama usui wa'annan baya ya gama maganan annabi Ya yace wannan yana daga cikin irin abin da miyagun malamai suke rubutawa na tatsuniyoyin karya وينسبونها إلى سيد عبد القادر أو إلى الشيخ أحمد تجاني wanda suke jinginawa zuwa ga Shehu Abdulkadir Jilani ko Ahmad Tijani fa yastakifuna funa uqul as-sufaha da wannan suke wawantar da hankalin mutane fala yubaluna bidhalika muwafaqatahu lish-shar'i ba sa lura shi wannan abin ya dace da shari'a ko bai dace ba wala yatafakkaruna fihi kuma ba ma sa tunani sai ce fa yattabi'unahum matmusul basair fi talabi ragabatihim ad-dunyawiyya sai ce sai su bi su waɗanda suke suna da shafaffiyar basira wajen wato abin da ya shafi neman abin da suke kwaɗayi na duniya sai ya ce wa ma kafar suleiman walakin na shayaɗi na kafaru yace isti'malu sihiri fala yumkin li nabiyillahi sulaiman yin amfani da sihiri bai yiwa ga annabin Allah annabi sulaiman an ya fa'alahu لأن الله أسمه فبرأه أما saboda Allah ya barrantar da shi ya kubutar da shi akan abin da aka jingina masa Mala Abubakar goma Allah ya ji kansa yace wa kadhalika ma nusiba ila misli Sheikh Abdul haka kwatankwacin irin abin da aka jingina wa shehu abdulkadir wa sheikh ahmad tijjani fahim bari una min zalika allahu akbar dan allah jama'a akwai insafin da ya fi wannan malam abubakar gumi ya ce duk abin da aka jingina mara kyau zuwa ga abdulkadir jelani ko zuwa ga shehu ahmad tijjani ya ce fahim bari una min zalika sun barranta da wannan yayin da lam yaktubu zalika bi aidihim ba su rubuta wannan da hannunsa ba wa inna ma katabahu al-muftaruna min ba'dihim maƙaryata ne suka rubuta a bayan su wa nasabuhu ilaihim suka dingina suka ce su suka faɗa wa hum bari'una minhu kuma sun barranta da wannan abu wannan ba shine abin da muka faɗa to sai muka ce a babi na insani yadda ma shehu Ahmadu Tijjani muka yi adalci muka ce duk maganganun nan da aka ce shehu Ahmadu Tijjani ya faɗa jama'a ba fa a littafin shehu Abu Qadir Jilani bane kamar yadda yanzu wannan al-aqidatu sayyi'a ko ya littafin Malam Abubakar Gumi ne duk abin da aka gani a ciki shi ya rubuta in kana da ta'aliki kasa zaka dawo ka ɗauki littafin kai wa malam duk wanda ya zo karanta ya san cewa ga rubutun malam ga ta'alikin da wani wanda ba na malam bane amma shi wuce bi da littafi kuɗi da ya rubuta sai maka ce asali duk magana da aka dingina karya ne bai faɗa ba su kuma suka ce a duk nan abubuwan shi wuce jani ne ya faɗa su sai maka ce idan za ka yi bayani kan muhammadu ɗan abdulwahab ka koma littafinsa da ya rubuta ka ɗauko abinda shi ya faɗa ba abinda wani bayani a madadinsa ba in ya tabbata Muhammadu dan Abdulwahab ya yi kuskure mu tabbatar da kuskurensa ai Allah bai aiko mana shi ba ba annabi bane mun wannan bayani wannan shine abin da muke so mu faɗa da aka taki dunin hilali da wasu ke so su wawantar da hankulan mutane to ai shi ba dan ɗarika bane ya ji ya yi rubutu kaza kaza kaza yin ɗarika ne a'a yanzu kawai in muka ce akwai kaza a littafin ku matsalar ta rage naku ko ku ce akwai ta ku tabbatar ko ku kore idan kun kore kuka ce babu ɗauko littafin za ku ce malam wane da ya ce akwai a littafi kaza a shafi na kaza ga littafin kariya ya yi bai faɗa ba ko ko a'a eh matsalar nan akwai ta amma fa bai gane ta ne, ga abinda matsalar take ne haka kawai za ku yi amma magana wani zai na cewa ba a gane ba ne ai shi ilimi akwai ne kamar gyada ne da wace ce wace ce wannan ba zai yi ba gaskiya yau mun fara bayani akan abin da ya shafi ita wannan matsala din ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shin malaman ɗari'u annabi suke gani ko aljanu suke gani mai saurari haƙuri zan sake dawo da odiyan jiya idan na dawo da shi daga nan sai in ɗora in ci gaba a jiya na kunna odiyo. wani daga cikin ɓangaren wanda suke ƙadiriya wato ɓangaren su malam nura hausari yana faɗa cewa ya ɗauki kusan shekara goma ko takwas ko tara yana wa annabi salati kusan kullum dubu goma daga baya sai ga wani mutum ya zo ya bayyana gare su a matsayin cewa shi ne annabi muhammad wanda muka kawo kitan abulkadir jelani zan sake kunna odiyan mutane su ji sannan in tsora bayanan da na kawo jiya wanda na kimiyya bayan maganar da ya zo cikin lutsa bakatin hanabila sai in dora sai in cika bayani bari mu sake sauraron shi dan uwa kana da lokaci ya yi ku tallace wa da mala'ikan Allah an ce da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعها وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بيان الجمال يعني ما إيه game da fadalar talatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sai shi karan jiya na bayani ne ga fili saboda irin hadarin da ke gudana abubuwan da shi dan ke shiga a hanyoyin bayan Allah wannan magana shekara takwas zuwa tara na tsoni na talatin annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane yini dubu goma da safe bayan asuba zuwa wayewar rana ina yin dubu bayan azuwar gabanin azubar zuwa azuwar ina dubu biyar da azhar zuwa la'asar ina yin dubu biyu bayan la'asar zuwa magariba ina yin dubu biyu wannan na kasance ina yin haka tsawon lokaci to bayan la'asar nan bakin masallacin da nake ba da sallah wanda ya kuma masjid imamu malikin ne a nasin radiyallahu anhu kowane lokaci lokacin da ba a kewaye shi ba shi na karami karfe biyar da rabi na zo na zama ina zikirin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsawon lokaci sai ga mutum fari mai fararen kaya da malafa da hulla da sanda ra'ayin aini yana gwada min cewa shi manzon Allah na sallallahu alaihi wa sallam ina yi ina yi Allah ya taɓa faɗa ma kowa ba ranar juma'a irin rana wata yau na kuma ina wannan zikirin ina salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai gashi ya kusanto kaɗan ya ƙetaro ginin masallacin nan zan farawa kenan ko na ɗaga idanuwa sai na gane shi ra'ayil aini wallahi na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fara wannan isti'aza sai ya waiga baya da baya haka shina dariya shina tafiya na ci gaba da isti'aza wallahi bai waiwaya ba ya koma da baya da baya suna dariya suna dariya abin da kita ta kai ta kwaɗi rawanin da mafallan ta kwaɗi rawanin nan ya kwaɗi min nake tsaye talatin da bai isuwa ba kenan hankali na ya tashi ni dawo ban kuma masallacin nan ba sai lokacin da za a yi sallar ba. to na je na faɗa wani mallami na na koma faɗa wani mallami na karshen da na dawo wajen shekin malamin mu masanin hadisi malam dallo ko wani shi mai ga abin da ya faru malam ana ganin shedan yace ana ko ganin shedan na ce ga abin ya faru da rai lallai shi dan dan imamu malik radiyallahu anhu ya gane shi ai ya mai sanda to jama'a wannan odiyon mun saka shi jiya mun saka ne don ku ji wanda cikin abin da zan yi bujiro da shi za ta bayyana gare ku kiri da muzu da yaran nan da suke da'awar sun ga annabi kiri da muzu har da malaman ma cewa ba annabi suke gani ba aljanu suke gani don ba yadda za a yi annabi ya bar duniya matsaloli su faru cikin sahabbai masu yawa bai taɓa tasowa ya mu wani magana ba sai bayan shekara dubu sannan ya taso ya ba wani ɗariƙar da aka ce da yin ta da barin ta duk ɗaya amma dai za ka ji a bayanin shehu ɗahir bauchi ya ce shiga ba dole ba ne amma in ka shiga ba a fita ya ji ayar ya kawo ayar wa uku bil ahdi al ahda kana mas'ula qawli kai ya janyo ayin yufuna bil nadri wa kafuna yawman kana sharruhu mustaqila ina nan zuwa kan wannan matsala to shine jiya da muka kawo cikin zailu tabaqatil hanabila a mujalladina biyu a shafi na 196 kisa abdulkadir jilani ba sai na sake karanto bakin ba ta yadda shi ma shekan ya zo masa a wannan sifar ya ce masa shi Allah ne zai ce shi Allah ne ya ce masa na haramta maka duk abin da aka ce haram ne kai na halarta maka ya ce to daga nan na ce masa an tallahu lalazi la ilaha illa anta illa ya ce sai shuru bai ce kuma masa, ya ce to matsa ka bani guri makiyin Allah ya ce wannan hasken da ya zo masa da wannan al'arshi yace sai ya ga yana take cewa sai ya ji ana ce masa ka tsira abdulkadir saboda fahimtar addini da Allah ya baka da iliminka sai ce na batar da mutum wajen saba'in ta irin wannan hanyar sai aka tambaye shi abdulkadir jilani aka ce ta yaya aka yi kasancewa shi dan ne ya ce maganar tsada ya ce ya halatta min duk abin da aka haranta wa mutane ya ce babu yadda za a yi na san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a cika addini da annabi Muhammad a ce abu haram ya tabbata haram halal halal nan nan ni a zo a ce abinda aka ce wa mutane haram ne ni ya halatta gare ni sannan ya ce tambaya ta biyu da na tambaye shi na ce masa an tallahu ya ce bai iya cewa ba eh, sai ya ce ana rabu ya amfani da kalmar rabu ya ce daga nan na gane akwai matsala to ibn taymiya tare da insafin da yake da shi akan sufaye wanda insha Allah za mu zo maganganun sa da yayi masu kyau amma saboda yayi wasu maganganu a wasu guraren wanda su sufayen bai masa dadi ba sai kaga kuma kullum daga cikin mutanen da suka kafa kiyayya mafi tsanani akwai su to da ya gama sai ya ce wa min haula'i daga cikin irin wannan ne cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na daya shafi na 173 yace mana ita kada annal mar'iyya huwa Allah wa sara wa ashabuhu ya'taqiduna annahum yarawna Allah daga nan da shi da mutanansa sai su kudirce cewa suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala to ji an mun kawo maganar hadisin da ya kawo annabi yace man ra'ani fil manami har yanzu inda shi ibnu taymiya yake cewa ba a taɓa samu cikin mutanen kirki ba cikin sahabbai da tabi'ai wanda ya da'awar ya ga annabi kiri da muzu ko sahabi kake ka gan shi bayan ya mutu ko ka hantsa da shi ƙarya kake ya ce to a aljani yana zuwa musu kuma aljani yana ta tsakanin aljani da mala'ika sai yake cewa a cikin aljanu akwai waɗanda suke fasikai ne jahilai wa fihim almu'minun almuttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tasliman akwai waɗanda suke bin sunnar annabi sun yi kauya zuwa gare ta kuma ƙur'ani ya tabbatar da haka cewa anna minna salihuna wa na duna zalika kunna sara'ika qidala sai ce fa kathirun mimman lam ya'rif anna ha'ula'i jinnun da yawa daga cikin waɗanda ba su san wannan aljani bane wa shayatin sai ce arsilani mala'ikatan wa kadhalika alladhina yad'una al haka hakan wa'inda suke bauta wa taurari wa ghayraha da wannan min ausani awsani na gumaka yace tatanazzalu ala halin ruhun wani ruhi yana sauka ya qulu hiya ruhaniyatul ruhaniyatul kawakib sai ce shiru rauhani ne na kaukab kuma don Allah suwa ya suke amfani da irin wannan a ce ai rauhani ne sai ya ce wa yabunnu ba'aduhum wasu su suna zaton annahu min malaika ta wannan ruhin yana cikin mala'iku wa ina ma huwa min al-jinn wa shayatin yana cikin aljanu da shaytani yughuna yughuna al-mushrikeena suna fatar da mushrikai wa shayatin yuwaluna man yaf'alu ma yuhibbunahu min ash-shirki wal fusuq su kuma aljani suna san duk wanda zai jibinci aikin saɓo na shirka da saɓon Allah wal isyan fataratan yukhbirunahu bi ba'd al da gai gaiba wani lokaci za su ba mutum labari da abin da zai faru da yukashifa biha ya zo ya wa mutane ya ce abu kaza zai faru kafin abin ya faru kuma mutane su ga abin ya faru yanzu nan kafin mu fara karatun nan wata ta turo tana neman a bata shawarwari bayan matsalar da ta fada a baya ta ce tana so ta mallaki mijinta aka ba ta wani lakani, aka ce ana so ce amfani da maniyin mijin sannan ta shafa a idan ta haka da ce ta ce daga bayan mijin sai zai zama kamar gunki kawai kowan ka bai iya sai ta ce in wani waje ta tafi duk abin da ya kamata ya tashi ba zai ba sai ya ji za ta kada sai ta mai magana ta ce ya tashi ya take irin wannan ya ya san masu wannan sai ce wa taratin yi uzuna man a zahu? idan kana da alaƙa da su irin waɗannan jinin idan wani ya yana so ya cutar da kai to wani lokaci sukan cutar da wanda ya nufin ya cutar da kai bikas wa tamri ko su kashe shi ko su sami rashin lafiya wani hau zalika wa taratin yajlibuna lahu ma yuridu min insi wani lokaci duk abin da mutum yake so su kawo masa za su kawo masa wa ya yasriquna lahu ma yasriqunahu min amwalin nasi wani lokaci idan kuɗi kace kana bukata to sai su kawo min naqalin wa ta'amin wa siyabi idan yanzu wani nau'in tufafi ne da babu a nan yanzu yanzu ake bukatar shi yana saudiya in kace kana son shi yanzu yanzu nan kuma sai aka tufafin yanzu idan kuɗi ne sababbi kace kana so sai aka kuɗin وغير ذلك فيا اتقي ya من كرامات الاولياء karamatil awliya to wani in ga wannan wani yana yin irin wannan tasarrufi an zo ana neman kuɗi ya ce a jira yanzu nan za a ga kuɗi wannan karama ce a ce ana son a ga wani tufafi babu ya ce a jira yanzu nan za a kawo tufafin a ce ana son kaza ya ce yanzu za a yi wani sai ya ɗauka karama ce wa inna ma ya kuna masurukan kuma bai sani ba cewa aljanu aka yi amfani da su suka je suka sato kayan mutane wata rashin ya milo na mafi da hawa wani lokaci sai su ɗauki mutum a kan fasaman iska fa yin habo na bihi ila makanin baɗi da su tafi da shi waje mai nisa famili umman ya zahabu bihi ila makata a shi ta arba? cikin wanda yake ta'amuli da irin wannan aljanun akwai wanda suke iya ɗaukata ranar ranan alfa su kai shi waya uduna bihi fa ya'taqidu annaha fa ya'taqidu hada karamatan su kai shi kuma duk wanda ya san wannan ya san yana faruwa mutum ne ko da aka rufe iyakon aka daina tashi kowane iyakon na duniya an bar shi a Najeriya amma ranar alfa sai wani ce maka ai ya gan shi a can sannan ya kama abin da yake yi ya dawo ba tare da kowane iyakar jirgi ya fara tashi ba ya ce ma'a annahu lam ya hujja hajjal musulmina kuma tare da haka bai aikin hajji irin na musulma sai ya ce la aharama wala nabba wala tsafa bilbaiti wala safa bainar ولا بين الصفا والمروة ومعلوم أن هذا من أعظم الكلام باب إهلامي ba ga ɗakin Allah babu safa ba marwa? yace ce wannan kuma kowa ya san cewa yana daga cikin mata mafi girma amma haka zai ji ya dawo kuma wallahi ba wanda ke musu an gan shi a can tare da shi aka yi arfa aka je aka yi abubuwa kuma ya dawo kasar da zai dawo tare da babu wani iyakar da ya fara tashi to in kana da alaka da jinnu zai yi to wannan shi ne to wannan abin da Allah da Ibn Taymiyyah ya faɗa a nan gurin ya ci gaba da dogon bayani idan mutum ya koma cikin majmu'ul fatawa na tsaya nan ne ba iya bayanin sa ba kenan kan mu manta da aka yi jayayya da shedan a gaban Allah da annabi Adamu shedan ya nuna Allah yace ara'aitaka kai Allah baka ganka ba hadha alladhi karramta alayya in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanakanna buriyatahu illa qalila wallahi sai na halaka zuriyar shi gaba ki a suratul a'rafi Allah ya faɗa mana yace qala fa bima agawaitani wallahi saboda batar wadda kai min la aka udanna lahum siratal mustaqim sai na zo maka tafarkin sai na zauna musu kan tafarkin kamar da yake thumma sannan sai na zo musu min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin sai na zo musu ta gabansu da bayansu ta dama da hagu sannan mafi yawancinsu ba za ka same su su gode maka akan ni'imar da kai musu ba su bauta maka yadda ya kamata Allah ya ce masa qala zahabba man tabi'aka qala qala khuruj minha mazmuman madhura har zuwa ƙarshe a suratul a'raf din Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma uriya anhum min sawatihima وقال يسي ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناس shaidan haka ya zama babanmu kakanmu annabi adamu cikin irin wannan sigar ta nasiha to ita irin wannan sigar sigar yake su shi aljanu ke zuwa masufaye da sunan sun zo musu da abin kirki da sunan nasiha haka ya je wa annabi adamu ya sauko da shi daga aljanna shi yasa za mu ga a cikin suratul a'raf Allah ya ƙara kira ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash ku bar bari shaytan ya fitine ku kama akhraja abwaykum min al-jannati kamar yadda ta irin wannan an ya fitar da iyayenku daga aljanna yanzu anhuma libasuhuma liyurihuma sawatihima sai ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun yana ganin ku kun ga shi wannan ya tambayi malam Bello kofa cewa ana ganin aljini yace eh, ko ana ganin shedan har yace maliku ya gan ya masa dundu to na san akwai yan qur'ani zalla su kuma kada wani zai ce to ai wannan ya ci karo da ayar qur'ani Allah ya faɗa ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu la tarawnahu ta inda ba kwa ganin su sai mu ce eh sannan haka Allah ya tsara faɗa wa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum فلما تراءى الجمعان فوق الفئتان نكث على أجليه وقال إني بريء منكم إني أرى ما la ترون inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab to wannan ayar bata ci karo da abin da shi wannan ya gani ba domin maganan cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su a surar su ta aljanu shine ba za ku su ba amma aljani yana iya bayyana a wata sura kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya nuna cewa gashi ya bayyana a surar wata sura har ya kama shi ya daure har annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ana gani sannan in an ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu sai ka koma kisar annabi Sulaiman wa min ash-shayatin man yabusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalika sannan kuma zaka ga Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wash-shayatin kullu banna'in wa gawwas aljanu suke zuwa su masa gini sannan su yi nutso a ruwa kaga shi mutum ne shi ma yana ganin su a yi to da ka ba za a wannan akan wato mutsalakin sa ba a'a ba kwa ganin su a surar su ta aljanu amma kuna iya ganin su a wata sura kuma kowa ya san wannan an sha ganin abubuwan da za su bayyana a wata sura kai ka san mu'amalar da suke maka kana kallo ka san ta ba wannan mu'amala ba ce ta irin wannan halittun wata halitta ce da wannan surar amma kuma hakikaninta jinnu ne ke bayyana a cikin wannan ainihin wato sura ɗin da haka shi yasa zai iya zuwa da siga ta mutum zai iya zuwa da siga ta kaza zai iya zuwa da siga ta ainihin wato kaza wannan shi ne ana nuna cewa lokaci yayi to idan na dawo halka ta gaba zan kukkunna wasu abubuwa mutane su ji shin tsakaninku da Allah waɗannan abubuwan da ake cewa an gani ya yi kama da ya zama to annaba aka haɗu da shi ko ku waɗannan aljanun ne da su waɗannan malamin suke gani ba zai taɓa zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka gani ba sai dai aljanu sannan cikin abin da na manta ban faɗa ba mun yi halka yau ta ɗari da uku yanzu za mu yi halka ta ɗari da hudu wanda muka fara karatun na ko wanda suka fara hayaniya har suna ta neman munazara da tattauna kamar yadda ɗazu na fitar da sanarwa yankin da mun yi halka ɗari da wani abu to lokaci ya yi ƙofa buɗe take abubuwan da na faɗa a can guda goma ko zuwa sha ɗaya duk wanda zai haɗu da ni lokaci ya na buɗe ƙofar mu haɗu da su a wancan shafin akwai dalilin da ya sa na bar ƙibla fm kuma alhamdulillah ta haddasan da ni'imatan lahi la fakara kaso ɗari na mutanen Najeriya wanda suka san Qibla FM casa'in da wani abu sun san ta ne saboda ni wannan ina faɗansa saboda haka na faɗa yawa su zo su tabbatar mana ta yadda a shari'a yaya za a shehu tijjani su haɗu da annabi ya kaza tambayin shekara dubu irin ɗari biyu da dalili na alƙur'ani da suna ya ɗauki ɗari ɗaya ba shi muna jira wadda ka dinda muka samu wata ɗaya kowane sati mu tattauna da kai akan matsalan nan awa uku sati na gaba awa uku dinda muka ɗauki awa goma sha biyu muna tattaunawa da kai a wata za ka san ko ni waye kai ma zan san ko kai waye sannan duniya za ka gane nauyin da kake da shi a gidan abin da ka dogara da shi na dalili ni ma za a gane nauyin da nake da shi sau da haka mun buɗe ƙofar wanda suke ta neman a zo a munazara to muna faɗa musu ga su ga fajin yanzu in ba wannan satin ranar asabar ina da munazara a rasulun amin da wannan ɗan shi'a idan akwai wanda ya shirya to ya satin shafin maradona nation un one ya tura mai saƙo cikin waɗanda suke rajin nan suke ganin sun shirya matsala ta farko zai yiwu a ƙwar'ani da suna bayan annabi ya bar duniya sama da shekara dubu saɗi da shi wuta ya ba shi saƙo kuma saƙon ya zama addini ina jiran su wannan shi ne din da dan na ga wasu kan yana rawa a baya suna ta cewa a zo a yi munazara ban saura to yanzu lokacin ya yi inda daga gaske na zan shirya kawai yanzu ina jiran invitation card na gayyata ranar asabar ina da munazara a wancan shafin wanda duk ya shirya zai iya amsa gayyatar ranar lahadi in na gama a can asabar in koma can ranar lahadi ina jira ai liza wala da ni ummi wala da wannan abin kawai mahaifiyata ta haife ni wannan ina jira insha Allah kuma zan sake maimaitawa a halka ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh